الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاءك قوت الرجب شكرة دبو ليا ددري حدود أربعين دقيقة bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina inda daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2020 miladiya a muna cikin wannan littafi na mas'uliyatul aba tujahal auladi na babban malami abdurrab nawabuddin hafizahullah za mu tashi shafi 207 a matsala ta biyu daga cikin abin da mala ya kawo mana <clears throat> wato abin da ake yakan al'umman musulmai da su abu na farko ya kawo mana kayan maye al-muhaddirat abubuwan da ke sa mutum <clears throat> ya sha hankalinsa ya guce ya zama ba zai iya makansa komi ba ballantana ma society su amfana da shi na biyu shine albabala zaman kashe wando zaman jira kawai wani ya kawo ya samu wannan yana daga cikin abubuwa da addini yake yaƙi da su a wurare da yawa Allah madauki sarki a cikin alkur'ani ya a akan mutane kowa ya tashi ya nemi abin da zai tsayu da kansa ya samu yadda zai bauta ma ubangijinsa kuma ya taimaka ma wani har ma a ranar juma'a domin kada musulmai su kauka a ranar juma'a babu aiki kamar yadda kiristoci suka yi bayan Allah yake faɗi ya yi hallazi na amanu idan nudi a listalati min yau min juma'ati fasau ila zikirin lahi wa zarul bai karshe sai je faɗi za ku da ya ci salatu fantashiru fil ardi wabta gomin fadlin lahi idan aka gama sallah to kada a zauna ce yau juma'a babu aiki a awa zuwa bayan ƙasa domin a nemi falalan Allah kenan mutum tafiya zai yi nemi falalan Allah ba kuma zai yi falalan Allah ya zo masa ba kan tashiru fil ardi kaga wannan ya nuna tafiya ne nema ake yi a aya ta daga cikin ayoyin da suke umurta mutane a nema ya da ke suratu tabara huwa allazi ja'alakum al-arda dhalulan sala shay'an fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah ya sanya mana ya hore mana ƙasa inda aka samu kaga bayan ta abun neman kuɗi ne wani arziki a saman ƙasa ake samunsa wani sai an haƙa wani jiwoya ƙasar ake yi wani shuka a cikin ƙasar ake yi kai duk dai inda aka yi ne sanya mana ƙasa zalulan shufi mana kibiha ku yi tafiya a bayan ƙasa sannan kuma wakulu min shi daga arzikin Allah madaukakin sarki duk wata arziki da ake kaba da shi a duniya har da karkashin kasa yake fitowa kowane iri sai ruwa ya zubo wurin kuma abin da shafi kayan noma a same shi komai ka gani duk ginin nan da abubuwan da ke saman nan gaba ɗaya za ka gan su daga kasa ake samu su kam shufi mana kibiha wa kulumin rizqi Allah madauki sarki ya sake faɗi a suratul muzammil yake bayani annabi sallallahu alaihi bayan ya ce annabi zai iya tsayuwan dare yace Allah ya sani a cikin ku akwai waɗanda suke wa akharuna yabribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi kafin wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi Allah ya gabatar da neman wato tafiya bayan ƙasa domin kasuwanci kafin tafiya domin yaki domin a nuna ma mutane muhimmancin mai neman arziki ga addinin musulunci addinin musulunci bai yarda mutum ya zauna ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da yawa sun zo al-yadul ulya khairun min al-yad as-sufla hannu wanda yake bayarwa yafi hannu wanda yake karba hadisai da yawa dai da ayoyi kamar wayannan da Allah dauki sarki magana a kansu ka kenan addini mu ba addini bane na zaman kake kira zaman kashe wando shine abin da ake so musulmai su tsaya su yaƙi da abin da kira al-batala faɗala wahiya fi mafhumiha al'am shine alfaragu mimma yamla alwaqtu wa yushbi'u ar-raghabati wal muyuli shine wato in aka ce me ma'anan faɗala shine alfaragu bima yamla alwaqtu mutum ya zauna haka kawai ba tare da komai ba mai ake kiransa turai don dansi kenan ko zaman haka kawai lokacin ka baka komai to daga lokacin da kuke zauna baya aiki ba karatu yake yi ba ba kari yake yi ba ba komai to su zai dinga kawo masa wasu abubuwa miyagun abubuwa to wannan time din da mutum zai zauna haka kawai baya komai shi ake kira fatala shine frak din nan dake cika lokacinsa ba tare da wani abu ba wai shbi'u ragabati abin da ke kuma wato duk abin da mutum sa ya kaso da shi ya aiwatar da shi wal muyul da abin da ya shafi mutum abin da yake so ولقد أعدى الإسلام الإنسان مقومات hayati musulunci ya ba mutum abin da zai tsayi rayuwarsa wa haddahu ala al-istidlal ala istidlal khairat al kuma musulunci ya kudaitar da musulmi kan yayi kokari ya amfana wato ya samu amfanin albarkatun kasa bi imaratiha wajen raya ita kasar daga in an yi noma an raya gasa ai in mutum kini yake ya gina gida a bashi kuɗi ya raya ƙasar. duk abin da za a yi a dai samu amfani raya ƙasa ne to da ha, a raya wannan ƙasar. wan hudu da kuma tsayi, wato a tashi tsaye bi imaratiha domin a raya wannan kasar wabdarbu da kuma tafiya fi manakibiha a bayan ƙasa. wa ayyu amira awqatahu mutum ya cika lokutansa gaba daya bi zikirillahi da ambaton Allah wa ibadatihi da bauta ma Allah sa'annan abin da ya rage faya ya amalu li duniyahu sai yi aiki domin duniyansa kenan ko sai kamar yadda Allah ya faɗa idan nudiya lis min yawmil jum'ati fa'tu ila zikrillah zikra wa zarul bay wannan dama kafin wannan lokacin ana shiniki to sai shi yanzu wa zarul bay zalikum eh, wa zarul bay ako zalikum khairul lakum lakum tuflihun in kuntum ta'lamun fa idza qudatis salatu shay'an tashru fil ardi wabtagu min fadlillahi ko واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون kaga kenan ibada ambaton Allah da kuma neman abin da mutum zai rayu da shi haka rayuwa ta kasance to sai rayuwa ta to haka Allah ba dauki zuciya son bayin sa su yi ai su ambaci Allah su yi ibada sa'annan su yi aiki domin duniyan su in mutum zai aiki na duniya ka annahu ya ishu abadan ya aiki kaman zai rayu har abada ka ga kana kallon yanayin rayuwa na turawa ka ga tura bai da lokaci da zai zauna yana sai gumin wani iya fito aiki kawai yana ta tafiya sauri sauri kai je aikinsa ta ce dawowa shi yasa babu wannan gulmashi saboda ba su da wannan lokaci tunaninsa kawai da zai wannan abun daga kasancewa yana ɗauka kila na awa ɗaya da zai mai da shi yanzu ya koma awa goma sha biyu zai ɗauka tunaninsa kenan wanda ke da irin wannan tunanin sai da lokaci da zai tsaya ba ne ya faɗi kaza wannan ya ce kaza bai da wannan lokaci tunanin sai su zai awwara wannan inganta wannan abu daga awa ɗaya zuwa awa goma sha biyu to kaga bai da wannan lokaci sai ga kawai kullum suna ta tafiya wai sai ga an haɗu kawai an yi haka an ƙara gaba ba a tsaya a tattauna a kan siyasa ko wani abu a'a kowa abin da zai yi ya za ga wasu abubuwa kamar irin yan kaje na za ka ga gidaje ake yi kowane gida da abin da yake produce ta amfana da shi shi ma amfana da shi suka zama su suka fi kowace kasa a duniya suka na tattalin arziki saboda ba mai zama wani ya kawo masa kowa yana yi ne domin ne ya yi aiki to a yi aiki kamar yadda mala ya faɗa nan kamar mutum zai rayu har abada wa ya amalu li gajji ko mutum ya yi aiki domin lahira annahu ya mutu gadan kaman zai mutu gobe ma'ana kamar yadda akwai wani hadisi a hadisi bane ana fati a nufisar alaihi ka yi aiki domin duniyanka domin kaman ka mutu gobe yi domin duniyanka kaman ba ka mutu ba har abada ba duk bada amma ya faɗi wannan maganar kan cewa shi bai ce annabi ya faɗa ba bayani ne ya yi bayani a nan a sabin da ya kamata musulmi kamar yadda addini yake umarta shi yasa Allah yake faɗi cikin suratul qasas aya ta 77 wabtagi fi ma ataka Allahu dar al ana magana da karuna a lokacin da yake alfahari to shi ya nemi abinda Allah madaukakin sarki ya bashi ya nemi gidan lahira to shi amma kuma walatansa tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da ribonka na duniya ma'ana idan aka ce ka nemi lahira to kuma kada mutum ya manta da duniya domin akwai abubuwa da yawa da ita duniyansa take bukata shi yasa annabi ke gaya ma ah, Abdullahi bin Amr bin al-As anhu ka ce jikinka yana da haƙƙi a kanka idanunka suna da haƙƙi a kanka ranka yana da haƙƙi a kanka ubangijinka yana da haƙƙi a kanka to kaga kowane abu yana da wannan haƙƙi to saboda haka mutum ya zauna a masallaci kawai ce shi ba zai aiki ba arziki zai zo masa shi ma addini na yaƙi da wannan bai ta neman duniya ba tare da ya tuna da Allah ba shi ma addini yana yaƙi da wannan Wa wabtaji ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya so ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka don Allah a wajen nema Allah ya kyautata maka ya ba ka fiye da wani to kai sai ka kyautata ma wannan kuma da ya nema irin naka din da irin misali nema da kuke ko kasuwa ɗaya kuke zuwa lokacin da za a buɗe kasuwa kullum karfe bakwai tare kuke shiga tare kuke fitowa Allah ya buɗa maka ka zama dila to ka kyautata ma wanda shi kuma Allah bai masa irin wannan buɗe ba ba ku yi makaranta tare kun gama NYAC na samu aiki a babban wuri kyauta samu wanda shi kuma bai samu saboda ihisani ne Allah ya maka kai ma wa ahsin kama ahsanallahu ilayka in ka yi ihisani, kai ma sai ka kyauta samu wanda Allah bai masa wannan buɗin da ya maka ba Allah ce wala tabgil fasada fil ardi amma kada a nemi arna a bayan ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya so masu banna wa alal aba malace to akan iyaye kama sabaka bayanu kamar yadda ya gabata ta'limul auladi umuruddin umuriddin su sanar da 'ya'yansu al'amuran addini shine abu na farko shi shafi mun karanta su daga baya kan ya faro matun daga abin da shafi rukunnin musulunci da rukunnin imani da duka ba wata matsala na addini da bai bayani akan ta nan ba to a sanar da yara al'amuran addini wa hakamul ibadati da yadda za su yi ibada da siyama al-furud musamman na farali sallah azumi abinda aka san mutum na yau da kullum yana iya yin su a kowane lokaci ya balaga to sai a sanar da su wa'annan al'amura وكذلك تعريفهم بأمور المعاش وهكذا كما أسند su hanyar rayuwa shi ma yadda za su nemi abin da za su rayu da shi a kada su dogara da baba yana da kuɗi yana aiki a babbar wuri a a su ma su bi wannan hanyar da babai ya a biyar da su wannan hanyar. misali karatu ake yi ka samu aiki to a kasu hanyar karatu yi karatu ingantacce kada a nuna musu kuma karatu na kwali karatu na gina kai shine misali mun rasa shi musamman a kasan nan karatun gina kai shi yasa za ga in ka je yadda ake tsaye da takardu fiye da yadda ake tunani kawai kowa yana hari ne kawai ya gama ya ga ya samu wannan kwalin ba yadda zai gina kansa ba je wasu kasashe ba haka za ka gani ba za ga kowa yana karatu ne domin ya gina mai kansa ba wai domin ya samu wannan kwalin ba to kasan nan ba mu sai yadda aka aka juya mana tunaninmu ya zama kawai karatun kwali muke yi to shi yasa sai ga ilimin gashi nan dai ana dai tafiya ne kawai to wannan haka ya kamata ya zama ba domin irin wannan irin da aka jiya abubuwa suka zama irin wuraren da ake samun aiki mai dan romo ya tashi daga hannun gwamnati to waɗanda suke irin wannan karatun ba su da rabo a wannan wurin saboda za a capacity ɗinka ne za a duba a kwalin da ka zo da shi ba a lokacin da aka tsaya za a dubi capacity din ka interview a tambaya aikin da za ka ka iya shi tsakani da Allah to anan ne za ka ga an samu damuwa da yawa ta saboda shi ya sa kullum mutum ya zama ya kasance ya gina kansa duk inda ka samu kanka za ka iya gwagwarmaya da wannan yanayin da ka samu kanka a ciki to idan mutum ba haka yake ba to zai zo zai yi nadama a nan gaba saboda haka karatu za a yi sai koya musu karatu sannan bihim sannan a yi training ɗinsu ala ausan aw san'atin akan sana'a ko kuma wani irin abin da mutum zai mihina da sana'a duk abu daya aikin da zai yi ya tsaye kansa a wai ya samu aikin gwamnati ba da ka ga kasan nan misali an kan jefa da aikin ne sana'a sai yanzu ake kirkiro su a makarantu ana sa makarar makarantun sakandare yanzu su sa club na koyar da mai sana'o'i jami'o'i ta polytechnics duka ana sa wannan bangaren a yanzu amma da an jefar da waɗannan za ka ga sai dai a ga workshop din kawai sai ka ga ya mutu ba a komi in ka je karantun da suke da irin waɗannan dama an gina saboda wannan sai ga mutane ba sa koɗe yin su je su yi wannan aiki to amma a yanzu an gano abun ba zai kai mu ba to an dawo ana raya waɗannan wuraren nam technical schools mutum zai koyi sana'a duk masallaci ina ginin su ta gani nan abubuwa duka wanda koyi sana'a ne ya yi shi sana'an hannu ne ji kuɗin da mutane consultant suke karba na irin waɗannan abubuwa ya fi da ke tunani ya sa ma'aikatan gwamnati in suna so su shi kuɗi ga yadda consultant ko ka biya shi ba a tambaya shi consultant ne muka biya suna da wannan wayon a yanzu haka nan ne ake kama wace kuɗi yanzu saboda an son consultant in dai consultant din ne kuma nawa ka biya shi za a sa a gardama da kai ba haka ne to <laughs> to abin da ke kake nufi da mutum ya koyi aiki kuma aikin nan wanda kai kanka za ka amfani kanka ka amfani al'ummanka ya zama duk inda ka aka ka samu kanka za ka da matsalar rayuwa wannan shine babban abu abubuwa za su zo su canza daga yadda mutane suke tunanin su cewa duk wanda ya gama zai sai ya samu aikin gwamnati ba zai taba yiwuwa ba miliyoyin mutane suke fita jami'o'i kullum gwamnati ba ta wurare da sa samun waɗannan mutanen aiki yi kuma gine-gine kullum ake yin su abubuwa sana'o'i ga sunan dai komi kullum neman su ake ta yi to mutum ya koyi abin da sun su da yake ciki tana bukata to sai zan da wannan matsalan so a koya ma yara sana'a ma taufiri buli tarfiya tare da kuma wato samar musu da subul hanyoyi na tarfiya na motsa jiki na jikin nan kada a sa su aiki kawai kullum ko ibada kawai kullum a'a samu kuma ana nishadi shine ma'anar tarfiya sai a je a yawon shakatawa a ba su dama inda za su suma su yi wasa wa tarwihi da kuma hutawa في إطار المشروع وبالقدر الضروري المؤتدل أما كما وجن da ɓangaren inda shari'a ta da shi gwargwadon abin da lalurin bukata nasu na wannan abun kuma gwargwadon abin da shari'a ta tsara kada kai su wuraren da shari'a bai yadda je irin wa'annan wuraren ba kai su inda shari'a ta yadda da shi kuma abin da ba zai wuce gona da iri ba kenan a yi aiki a yi ibada nan a huta an samu mutum mu'tazil kenan a bangarorin sai la yaqu farita al domin kada su zama wato farita abin da ake kira farita victims kenan su zama victims sun zaman kashe wando rashin aiki yi zama kawai su ne kullum a zaune sai dai su jira a kawo musu ko kuma su ce akwai talauci alhali ba su bi hanyar Allah ke famu shufi mana kiki hawa kulomin ne ko ba haka ba وامشوا في الأرض وابتغوا من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بيوا النفس كو كمي talauci ta yaba zai samu talauci ba dole ya samu abubuwa da yawa in kana kula da kasar nan in kana da kula sosai za ga dole ne ma a arewa wannan talauci ya zama mana ya yi yanzu misali idan kana tafiya abuja ku dinga kula duk inda za ka shiga abuja ta fi kamar karfe takwas ta bi ta hanyar jeren nan ko ta madalla ko ta biyo ta wancan wajen hanyar nasarawa na mai sunan wurin da garin na kusan shi yau nyanya in za ka shigo ka kalli da mutane da suke dondozo a bakin titi suna so su shigo abuja su yi aiki ka kalli ka gwada da arewa da sauran mutane da muke tare da su zai ka dasa ba najeriya kake ba kamar kana wata kasa ne wanda ba ta musulmai ba ba ka ga mutane mawa a ciki mutum ya dinga kula da wannan kana tafiya karfe takwas za ka shiga abuja ka kalli mutane da suke bakin titi suna neman shiga abuja suna da aiki kila wasu na hannu ne wasu aikin gwamnati ne daga ba mutanen mu zai amince kana kula na kula da cikin da suke shigo kaduna sai ga kan ba mutanen mu wuri amma kuma in ka shiga angowi sai ga mutanen mu suna nan tinji kali sanan nan inda ake shiga ta ah, jere a wani garin da ake kira dutsen allaji sun zai alaje wajen gwari mutane mu ne suka cika wannan wurin amma kuma ta bakin titi ka kalla mutane da suke so su shiga mota cin ma babu su sai da ko ina kawai za su yi kowa suna iya da domin su shiga mota za su shiga su yi ake za ka zo ta kefi ta nyanya samkin za ka gani ka bi ta madalla samkin za ka gani haka ne to sai ka zama ba a najeriya kake ba ina mutanen mu ko dai ba su yi karatun da za su yi wannan aikin da su wa'ancan za su yi ba ko kuma ba su koyi sana'a yin sana'a wa'ancan mutane za su yi ba suna suna zaune a goye akwai yaki dole mu dinga kula da irin wayannan abubuwa in ka ji yanzu haka ka shiga wurare da ake da dan abubuwa haka sai ka ga mutanen mu sai ka nemi su isa. to ka ga balan nan kaman kai mana katutu a nan kasar arewa mafi yawa na'am astaghfirullah gaskiya wannan abun kula ne sosai kowanne mu in zai shiga abuja ku da wayannan abubuwa ka je airport domestic inda ake da hada za a je sokoto za a je misali yola mai sauran wurare kalli abin kuma abuja ba najeriya take ba shi ma ba mutanenmu mu kula to ya ake yi ba su da samun kudin da za su iya biya jirgi dubu ishirin da biyar ko dubu ishirin da uku su tafi zuwa sokoto zuwa wurare koya ne a kiri za ga hada-hada za ga mutane ba wai manya masu kuɗi ba ne a karkatun mutane maza da mata za ga su hada-hada a cikin afirki za ga mutane mu a wuri ta nuna akwai karancin abubuwan hannu ga mutanen mu da yawa wanda kuma su ne tattalin arziki an gane da ƙasa ka samu naira ɗari biyar dubu ɗaya ɗari uku a rana ka zama dai kana da abin da kake to a wannan ne za ka samu rayuwa ka ji daɗi idan kana jira ne sai wani ya yi ya kawo maka akwai damuwa ko kuma abin da ba za ka iya yi ma kanka wasu ƙananan buƙatu ba shi ma kanka rayuwa akwai mai akwai damuwa to wannan addini duka yana yaƙi da waɗannan abubuwa kalli hadisi da yawa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi shi kansa aiki yake yi har kiwo yayi na awaki ana biyansa annabi musa haka shi kansa kiwo yayi ma da zai yi aure kiwo yayi aure shekara goma da yi aure daga nan ba ka addini bai dan wanda ke musulmi bai ga ta zama ba haka ne nema yake domin da tattalin arziki ne za a yi karfi a samu a tsaya a dan magogayya da duk wani wato mai sunansa hatsari da zai fuskanto al'umma idan babu wannan to akwai damuwa sosai Allah ba dauki sarki ya tsare mu domin kada su zama wato su yaran masu tasowa su zama su ne wato abin farauta na zaman banza wal farag da kuma tunaninsu abin farag zai iya zama farag na jiki da kuma farag na tunani domin tunanin mutum da ilimi yana zaune haka kawai kuma to yana da farag na tunani to za a ga duk abin da zuciyarsa ya riya masa zai iya domin bai da wani kariya a tunaninsa kuma min ilimi da sanin ya kamata ce zai samu tu ya gane kuma yadda zai rayu wani ya ji daɗi da rayuwarsa to sai zama su zama wannan bi kulli anwa'ihi da dukkan nau'i nau'i na alfaraq din domin zaman haka kawai mala ya kawo mana nau'o'in ga sunan akwai alfaragul atishi wal faragul thaqafi wal faragul ruhi wal farag an-nafsi wa'annan dukkan su mutum yana bukata a cika masa wa'annan abubuwa akwai al-farag al al al yaro in kana da yaro karami misali daga shekara uku zuwa hudu zuwa biyar ya iya magana shi zai je samu babban yayan ko ya duka ko ya masa wani abu ko ya yaga masa wani abu aka masa aka dake shi kana dawa farko abin da zai zo ya tsaye gaya maka wane ya duke ni wannan atifa ɗin yake so yadda za ka yi reaction to kada ka ya ignoring wannan wane ya duke ni ha ya sa zai duke ka kai wane zo ka ka zaki wane ya ce ya ga mun takarda ya to kada ka sake to wannan abun na ji gadi yanzu yana da inda aka maso wani abu zai kai mai ko kara to za a iya kare shi to zai samu zai samu me sunan shi natsuwa a zuciyarsa shi ne alfaraq al'afi kullum kana da ita kake tunani in aka zalunce ka ka iya kai gaba a kare maka wannan to yaro daga nan yake fara to misali yaro suke yawo a titi cikin almajirai suke yawo nan ina suke samun wannan kaga babu wannan ƙafifa to suna gani ba su to ko ta amusu ba su da inda za su fara wannan abun sai cire a zukatansu sai ya zama ba sa tausaya ma kuma kowa a wannan saboda suna da tsawon da ke tausaya musu ba masu musu wannan ne. to yaro ko ta shi zai da laifin ɗin zai zo ya kawo maka tsaran kai kuma sai ka yi hanyar da za ka ganar da shi ne mai laifin kuma sai ka ɗan ma wancan ɗin kada ka sake masa kaza to sai ka samu nasuwa to gobe sai ka ce kada ka sake yaga masa littafi domin shi ya fara ne ko shi ya fara duka amma duk kuma shi zai fara kawo fara to wannan alfaraga atifi din to kowane mai tasowa yana buƙatar wannan kowane mutum to a mustawa ta anguwa ana buƙatar wannan idan wani abu ya faru anguwa akwai inda za a kai kara misali a samu a yanke wannan mustawa ta jiha har a matsayin matakin kasa gaba daya yana daga cikin abin da kai ƙasanmu yadda take a yanzu mun rasa wannan a matakin kasa idan aka ma mutum laifi misali irin kuma farashi wa da ake yi na siyasa ko na addini ko kuma na tsakanin manoma da makiyaya ga an rasa wannan za a je a samu mutane a kona musu gidaje a kashe su inda za su kai ƙara kun kai kuma ba wani zai ce musu za a nuna musu za ba sa gani kuma akwai wato za a hana azabice su a gobe to sai su yi tunani tun da babu wannan to mu ma bari mu ɗauki mataki da kanmu to za su tanaji abin ɗaukan matakin haka ne ko tun da an za ƙona musu gidaje dukiyoyinsu ba masa nan kuma suna ganin su ba komai ba ba su ba musu komai ba to gobe za su yi tunani yadda za su kare kansu to za su samu abin kariya shine abin da shafi makami kenan kada mutum ya samu kai kuma da abokin fada to kowa zai zama abokin fadansa saboda yanzu yana gani yana da mai ƙarfi gashi bai da yana da farak. kuma na tunani an nafsi kai da wani ilimi da zai iya controlling din su kaza da kyau kaza ba kyau a kuma bai samu kariya na ƙasa ba ya samu kuma abun faɗa da zai iya zai kori kowa in ya ga dama misali to dole a samu matsala a matakin na ƙasa to wa'annan abubuwa da mala ya kawo su ne masu muhimmanci kenan alfarak al'afifi kenan shine wani ji ne da mutum yake ji a lokacin da bai da wanda zai iya kare shi shine alfarak al'afifi sai alfarak al'afifi shi kuma yanki ne na ta'adilu zati wa qatliha ala kawai kaga mutum yana zaune a haka ka tambaye shi misali me kace so ka zama daga nan zuwa shekara goma don ba haka za ka zaura ba kana shekara sha biyar nan da goma kana da ishirin fara wasu goma kana da to me kace so me yi wani tsari ta kama rayuwanka babu misali sai da wani abun da ya yi ma rayuwanci tsarin ka yadda abin da yake so ya zaba abin da yake so ya himma a rayuwarsa na matsayinsa matashi to sai ka same shi tai a zaune kai in wani abu ya taso a shiga a yi ita abin da taso yana nan a zaune kim za ka yi tambayar mutane da yawa za ka gaba su da wani hutsa wato plan da suke da shi a rayuwansu da ya rasa wannan a tsakafi bai ne duniyar da yake rayuwa a ciki ba nan gaba misali zai zama duk wani aiki za ka yi sai ka iya kwamfuta abin a ɗauke ka to ba zai iya ƙoƙarin da zai koyi wannan kwamfuta ba yana nan zaune misali misali na wannan sai a zo nan gaba ce to kaya kwamfuta bai iya ba to kuma kaya ina wanda iya kwamfuta ya can zo a yi wannan tunanin yadda zai mai da kansa ɗin zamanin jiki saboda babu wannan asfaf na safafa wato wayewa na yanayin da yake ciki yana nan a zaune wannan zai zama shine wa huwa al-amilul musa'id fil insani zai shi ne abun da zai taimaka ma wato abu ne da yake mai girma ga mutum da zai tafi intisharin jahali jahilci ya watsu a ƙasa wa adamil uh, qabt al-ijtima'i ya zama society so inda suka nufa ba kowa baya tunani misali da siyasa na zuwa nan shekara uku yanzu wani shirin muke da shi daga zuwa shekara uku a kaduna misali bari fara da kaduna wanda zai zama gwamna bayan malam nasu da rufa'i mu fara wannan tunanin bahar yanzu sun dace suna wannan tunanin yanzu ba zai zama ishtima'i din kansa shi kansa babu wannan sai lokaci ya zo kawai gab sai a fara neme neme wanda ya kamata tun yanzu ne tun da an a fi wannan zaben zai zo nan da shekara uku masu zuwa to kullum kuma in Allah ya kai mu ana tunani nan sanata bai yi abin kirki ba wannan dan majalisa bai yi kaza wannan gwamna bai kaza amma ba a tsara to ya zamu yanzu kuma mun gano matsalar mu ta yadda ake zabo misali a primary election ne ake cuta mu to har yanzu ba mu fara tunani a zamu yi mu gyara wannan matsalar ba kuma ita shine ta zama na Allah kai bayan an gyara abin da ya shafi bangaren zabe da kawo fatirida da sauran al'amura ko sai zama yanzu wanda za a zaɓo ya wakilce mu kami wanda fadi ta nuna shi dole ne mu yi accepting ɗinsa ya ce wannan ya fi dama dama a koma can ko kuma a bar wannan fati misali da ake a koma wani ko wannan tunanin ni rashin wannan sakafa din shi zai sa sai mutane sai ijtima sai alamu society su zama kenan ba su da wannan tunani daga nan sai a samu jarima sai yawa a mutane babu shine wannan alfarag a kafi kenan sai alfarag a ruhi shi kuma ruhi na shi mutum yanzu idan mutum bai bai a hannun ba nuna masa irin wa'in abubuwa ba zai samu gafala na ruhi kan ma bai san me dalilin da aka halicce shi ba ne abin da shafi ubangiji kuma sanin Allah madaukakin sarki domin ruhi shi ake haɗawa da Allah shi kuma sauran jiki da sauran abubuwa a wayar da su a kan da shafi rayuwa na da kullum to shi kuma ruhi ne sai a ce to me am me ma dalilin zai sa aka halicci mutum wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li ya'budun sai a haɗa shi da ubangijinsa a nuna masa gaskiya amana cin duk al'amura da aka karanto su a tambaya da haƙƙin makwabtaka haƙƙin kan uwantaka da sauransu shine kuma alfarak da ruhi to ruhi shi kuma za a haɗa da wannan shine sanin Allah madaukakin sarki daga nan sai nafsi shine kuma nan za a sa mutum ya zama wato shi kuma ya san abin da ke faruwa abin da ke wato tare da shi yanayin yadda yake na yau da kullum shi ya sa mutum yana da bukatu kusan guda hudu a rayuwarsa a kullum ko uku kuma yadda malamai suke cewa akwai bukata ta shi mutum cikin mutum na rayuwa na yau da kullum wannan shi da abin da shafi bukatunsa na abinci tufa wurin zama magani in yi rashin lafiya shine ihtiyajatul madiya kenan mutum yana bukatar wannan abu na biyu shi ne shine mutaqallabatul aqliya hankalinsa shi ma yana bukatar sanin waye mahalicin a hada shi da ubangiji sai ya samu ilimi ilimin da zai hada shi da ubangiji madaukakin sarki ba ilimi kawai na neman duniya ba domin mutum zai iya samun ilimi na neman duniya sai kai shi kuma ya baro domin wasu za ka ga waɗanda suka yi ilimin wanda ba san Allah ba za ka suna committing din suicide da yawa saboda ba a hada su da Allah ba sai a samu wannan shine ihtiyaj kai kuma abin da rai take bukata shi kuma shine nutsuwa kullum to shi yasa don ilimi kawai samun kuma duniya bai sa da nutsuwa kuma tare da sanin ubangiji wani abu ya sa mutum sai karanta wal annakum bi shay'in min al khawf wal-ju'i wa naqsin min al abali arzuwa kasai sai sai sai gidawo sai abun nan ne sai ya hakuri ki ba jarrabawa ne daga Allah kuma Allah yayi wannan ne domin ya bashi lada wanda bai da wannan kuma shi da an ɗan jarrabe shi kaɗan to sai ka ga hankalinsa ya ɗauke daga abin da yake na yau da kullum to malake fa innal faragha wato wa'annan zaman banza haka kawai yajlibul hamma yana jawo damuwa wal da kuma duka wannan ana kiransu damuwa wato damuwa akan abin da mutum ya fuskanta damuwa akan abin da mutum ke ciki a yanzu haka misali mutum bai yi karatu ba ga jarrabawa na zuwa gobe kuma za a jarrabawa kila ba zai bice ba yau damuwa na kamin inda ya ta za ka jarraba kuma bai rubuta ba bai yi komi ba yanzu kuma yana cikin mai alham bayan hammu ko kuma ya yi jarrabawa sai ya faɗi aka rizol ya fito daga ba masu nan gaba ɗaya to sai alhuzun ya biyo baya kuma to wa'annan duka suna samar da wannan gammu din wa yursul insana alkasal yana kuma gadar ma mutum kasala wal ajaz kasawa kasala shine mutum ya kasa yi al'ajaz kuma zaka iya yin abu amma ka kasa yi haka ya tasowa ka zo kai sallan jami'i kana je kana gari a yi sallan jami'i kana gida wannan ajal kenan shine annabi ke roƙon Allah ya tsare shi daga alkasal wal kuma ajas ajas shine abin da zaka iya yi in ka tashi za ka yi din amma kuma ka kasa za ka iya karatu misali kana kana shekarun ka goma zuwa sha biyar zuwa ashirin ka kasa yin karatu ka buge kawai a kullum aka taso makaranta sai mutu ya waske daga baya sai ga classmate ɗinsa ko kuma abokansa sun gama sakandare suna rubuta jam wannan ya yi ajaz kenan ya kasa yin abin da ya kamata ya yi kuma zai iya yi in iya tashi Allah ba dauke sarki sai mutuwar so mutum zai zama haka kenan wa tawakkul kuma at-tawakkul akwai at-tawakkul akwai kuma at-tawakkul tawakkul ke dogara haba ai <clears throat> za mu ci jarraba insha Allah kuma bai karatu ba dai eh, bai karatu bai sai a ai Allah ai akwai aya ana karanta rabb zidni ilma bari mu tsantawa Allah <laughs> ne bai to wannan aka da kiran shi mai tawakkul tawakkul kuwa ka yi karatun ganin ka bar ma Allah ko sauran ina mai tawakkal Allah fa huwa hasbuhu usaimin sai ce bayan ya ya da asbab din da zai sa ya cimma abin da yake so ya cimma asbab din gaba ɗaya kayi su to sai ka dogara ga Allah kai asbab ba suna wannan mai tawakul mutum yana so ya zama mai kuɗi ya samu dukiya amma yana zaune bai zuwa kasuwanci bai zuwa ko ina ce Allah ka azurta mu wannan sunan sa mai tawakul sai ga ma mutum tawakulli daga nan sai ya zama kuma kullum da ya ga wani mai dan haske kusa da layinsu ya fara zage su bai taimako an ce sai an hada da iza kafa haka ma hausa suke cewa iza waka da kuma ima mene iza kafa kiran da iza waka su kafa da tafiya umar ya samu wani mutum yana zaune a masallaci ke tambayansa ya aka yi ba me kake yi ki a ce ai kullum yana masallaci je me kake ji ina abin nan ina kake saba cikin uwana ne kake shi to ya kai kalada shi ka taji ka nema kai ma to saboda haka mutum ba zai zauna ba ci kawai shi wani ya nemo ne ya bashi to wannan zai sa sai kaga kullum yana jin haucin al'umma alhali shi kuma bai bi sababin da zai samu ta kila Allah madaukakin sarki ya sa masa zai iya samu din in ya nema abin da zai rufa maka tasiri amma sai ya zauna bai fi bala'in qad yatulu sharruhu hali ce wannan zai aukar da shi cikin bala'in da sharrinsa zai yi tsawo fi ya zama a haka kenan ya zama tunaninsa da sakafansa da ransa da komi ya basu kawai bai yi amfani da su ta yadda zai amfani shi duniya da lahira ba to zai kai shi ga sharrin da wato sharri da zai yi tsawo wato zai aukar da shi zuwa ga sharrin da wanda yake mai tsawo الله يسريه نعم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي أنا في حديث أبي طلحة رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وطلع الدين wa galabatin rijali wannan yana da cikin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kullu to mutum zai iya duka wayannan addu'o'i yayi ta yin su wato ya Allah ina neman kai mun tsari daga alhammu damuwa wal hazan da bakin ciki kamar yadda na faɗa damuwa abinda mutum yake kai ko kuma abinda bai zo ba alhuzun kuma abin riga ya wuce ya rasa wani nashi bakin ciki wannan shine alhuzun kenan ya riga ya gabata والعجز da kasawa والكسل da kasala waljubun da tsoro والبخل da kuma rowa وخلاء ne, da kuma nauyin bashi ya Allah ka riba mu da wannan gaba daya wa qalabatir rijali da kuma wato rinjayen mazaje mu ya zama komi nashi a hannun mutane kuma sun fi karfin ba zai iya yin komi ba duka wannan yana daga cikin abinda da Annabi sallallahu alaihi wasallama neman tsari Allah ya tsare shi wala na fihi uswatun hasanatun kuma muna da abin koyi mai kyau daga annabi sallallahu alaihi wasallama bil bi hadhihi ad-du'a al-masnun riko da wannan addu'a wanda aka sunnanta wa bil alami ala tajni wa bil amali ala al ad batala kuma muyi aiki domin mu nisantar da yara masu tasowa cuta ta zaman kace wando min kulli tariqin mashru'in da kowane hanyar da aka shar'anta yadiru alaihi wanda mutum zai iya yi domin ya nisa da matasa kitsi kwanan nan da bai ranar na ga ramon da ya wuce a wani wuri da muka kwana a abuja a kanin gidaje layuka ne sosai akwai wani dan mai shayi na gani a gefen titi to akwai mutane sun faka motoci kowa har zuwa buja ba kowa ke samun shi da a cikin gida ba da sassafe karfe kusan buɗe haka lokacin kowa yana shiri zai tafi aiki dai kusan mai shayi din nan na girga matasa mai shayi din da matasa, mai shayi kusan an arewa ne matasa kusan mutum 20 da wani abu a ɗaya ɓangaren kuma wasu matasan su kuma suna gobare suna wanke motocin makwabta su kuma suna zaune a gindin mai shayi suna tare Allah matasa ne duka daga shekara goma sha zuwa in sun yi wasu kai ishirin da biyar zuwa da shida su kai ishirin na kirga mutum ishirin da wani abu suna da zaune kawai ana su hutu bayan can kuma ɗaya ɓangaren kowa na kokari ya wanke mota a biya shi to kaga tun daga nan za ka gane alfar aina alfatala da kuma aiki domin dogaro da kai to a mai sunansa taso da mutum da irin wannan abun taso tun daga yana yaro ake kwaye da shi akan kan gine mina kansa za ka ga inyamurai Kan mutum yana yaro ake koya masa kasuwanci yadda zai yi ka wani dan yamuri da zai taso ya zauna haka ko yana zuwa makaranta kuwa yana dawa sai ya je shago ya zauna to daga nan ne zai koyi samun kobo kafin wani abu ɗaya ga shi ma ya buɗe nashi ka je ƙauyukan mu gaba ɗaya ba inda ba za ka ga shago ba ko shago na provision ko kimes ɗaga ga yamuri yana wurin kana kallon shi yana karami karami ana ganin shi kan wahala kan wahala kuma sai ka ga wurin sa ake zuwa na karban bashi Allah ba ka bane to ka gani to ya kamata mu ma dinga kudin da su su haka suke koyar da yaran su don su su imani da duniyan nan to su ba maganar lahira to mu mu hada biyu nemi me rabbana atina ne fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan mu ne aka ce mu yi wannan kada mu bar ma mutane su yi ta neman duniya kuma mu zamu mu zama muna kaskantar da kanmu a gabansu wannan ba ɗabi'a ta addinin musulunci ba Allah wadda ke sarki da kare mu insha Allah za mu tsaya a nan a sati mai zuwa sai mu ci gaba daga wannan cikin layi ya zama a mutum ya yi abin da kaman wannan bala'i kaini din da karbi bashi ya zama kullum mutum yana gofar gidanka yana jiran ka kana koye masa shine galabatar rijal ga wasu malamai suka fassara shi wa ya zama kai kana karkashin wasu mutane sai abinda suka yi kafin baka da naka da abinda zaka iya yi shine wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema kada ya zama mazaje su rinjaye shi ya zama shi ma yana da abun fada eh a duk inda aka shiga yana da nashi ta bangaren da shi ma yake da shi kada ya zauna kawai shi yana nan sai yadda aka jujjuya shi in aka zo bangaren abubuwan na sana'a babu bangaren ilimi kaza babu bangaren kaza kenan talaba hurrijal kenan komai sai ka nemi wani yayi maka shine talaba hurrijal kamar yadda malamai suka fassara shi na'am na'am na'am na'am na'am Hmm. wankewa ba hmm. ya yi wanki gaskiya ne haka ne kamata mu koya ma yaran mu wanki wanki da gugan nan sana'a ne da yawa in kaje masu wasu da suka ɗauke shi a matsayin sana'a suka inganta ta samun kuɗi da shi wanki mota kaje inda ake wanke motoci za ka ga za ka jira mota uku za gaban ka ɗari biyar biyar a inda ake biya faka hundred mutum yana samun wani ne wanke mota goma yi ne yana da dubu biyar ko albashi kake karɓa dubu biyar a yi ne ba ƙaramin abu ba ne gini dubu biyar in yi wanke mota ashirin haka wasu za su wanke fiye da mota ashirin a wurin aiki ne mai kyau amma mu kuma mun guje shi in ka kalli tun daga nan kai haka ina gani har ba ki rafi kabalar nan idan ka samu wani wuri wanke moto mai kyau da zaka je ka zauna a wanke maka mota ne ke nuna mutanen mu sana'o'i da yawa babu ko restaurant mai kyau ba za ka samu ba in kana anguwoyin mu za ka ci abinci ko restaurant sai gaba na mu bane duka abubuwa ne abinci abubuwa ne da ake bukata na yau da kullum business center haka in ka nema ba za ka samu kullum yana fara kullum kowa kuma yana bugata ko kifo kofi ko kinki wani abu a intanet yanzu misali jam gaba ɗaya ta koma nan waye ta koma nan duka kenan duk zai yi waye sai ya je ya biya kuɗi a business center zai yi rijista ko ne ko kuma ya printi wani abu nashi to kaga kenan abubuwa ne da kowace anguwa ya kamata a samu mutane da suka tsaya da waɗannan sana'o'in suna kawo haɓakan tattalin arziki in muka wofin da su muka bari sai mu zama mu kawai sai a yi ta mu yi ta bayarwa ba ma samar da abin nan dinmu ko mu da kudaitar da matasa ko kana mutu yana da abu na faɗa wata rana akwai wani da na sani wanda yana da manyan motoci trailers in yaransa suka dawo hutu su yi kisa su zama yaran mota. su bi da motocin za su je zai sa kowa ya bi wannan kabiwa ne a je ka wannan kabi wancan a je wuri barin su haka sai mu ma da haka muka tara waɗannan motocin sai da yaron mota ne shi ma har ya zama direba har ya samu kuɗi ce to ba zan kare ku zauna ko ma ku je wanda bana nan sai ku ta kun samu aiki yi kenan sai ku ɗauki mota a fara tugawa ba za ka jira wani kawo maka ba kai kan sa su su dinga bin motoci to kaga wannan ka taimaka musu to haka ya kamata mu yi ma wato yara mu ana koya musu aiki a kuma nuna musu muhimmancin dogaro da kai in a irin wannan bangare hmm. hmm. shi muke magana kanikanci yanzu in ka je da yawa sun zama masu kuɗi sosai ka je ta barnawan a kurmin mashi ka ga waɗanda suke kanikawa sun zama masu kuɗi sun gina gidaje sun sai tun motar da suke zo za su iya sayanta da wannan hanyar ta kanikanci kowanne mu wanda yake da mota yana bukatar su kayan mota fad da ake fitawa dubi yadda motoci suke da yawa a cikin jiruruwan mu na arewa babu dan arewa mutum daya da ke da ko taya ko batira eh, suna nan amma ba su da yawa dai kana neman ka sai kafin mota dole sai ka yi rilin da wanda ba mu ba yadda za ka yi wata ran lahadin ka zama so ka sai kafin ko kaya sai ka gama yawo a gari ba za ka samu ba kuma ana buƙatar sa kullun ne kawai kenan mu wasu muke da tsara mawa kuma wannan shine tattalin arziki za ka gama sai da kafin mota ka je jokar ka gani miloniyas ne manyan mutanen nan sai su yi ma ba tafiya za su waya kawai yanzu za su buga a kawo musu kaya daga lagos ka zo kana neman abu ake maka babu biya kuji a ɗauko maka daga lagos kana biya kuji ba sai ce maka gashi ya iso kasuwanci ne babban miliyoyi abu kaɗan bamba in ka je za ka sai sai maka dubu saba'in na mota haka ne to abubuwa irin wayannan ga glass na mota duk da ake sai da shi da kuɗi to kaga wanda ke wannan kasuwanci kenan wani ya ba miliyan hamsin baya kaga wannan ba talaka ba ne yana iya shi ma buga kirji da shi ake damawa a kasa wanda bai da ko ribiya ba zai iya samu a yi ne ba to muna kallo muna gani muna kallo muna ta baya baya kullum kuma ana cewa talauci talauci ka kuma hanyoyin da za a yi a yaƙi abun mun Allah madaukakin sarki ya tsare mu